muhimmancin kulawa da littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna tabbatar mana da wannan cewa abubuwan da ake yin addini da su shine alqur'ani da sunna kuma abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar shine qur'ani da sunna shi za za ga duk wani Allah daga cikin yan shi'a ko yan kalakatu ko duk wanda yake da wata mummuna aƙida ko yan boko ƙida. za ga kullum abin da suke so su ruguza shine su ruguza asali na addini musamman abin da ya shafi hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk mutumin da zai zo da fitina to za ga fitinarsa tana fadawa kan hadisi ne na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi sa malam gumi Allah ji kansa da rahama yake cewa abin da yake kawo zaman lafiya shine karatun hadisi da kuma aiki da shi iya daga cikin maganarsa da ta shahara ake yawo da ita shine malam gumi yana faɗar cewa ba wanda zai ce a bar hadisi abin mazhaba sai mutumin da yake jahili ko muƙallidi ta alƙur'ani ba tare da ka haɗa wannan alƙur'anin da sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi sa ibn hazm al-andalusi yake faɗa yake cewa mu al'umma ce da muke yin addini da wahayi biyu wahayin alƙur'ani da kuma wahayi na sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma ga abin da zai baka mamaki yanzu akan kujerar shi mala abubakar mahmud gumi a nan ake kokarin a ruguza hadisan manzon allah sallallahu alaihi wasallam har mutum ya kasa gane ya kasa bambance ingantattun hadisai da maudu'ai da da'ifai in ka ɗauki littafin bukhari da muslim to littafi ne da duniyar malaman duniya na farkonsu da na yanzunsu sun gamsu a kan cewa babu wani littafi ba waɗansu littattafai da suka fi inganci bayan littafin Allah sama da sahihul bukhari da kuma sahihul muslim sahihul bukhari shine littafin hadisin da bayan alqur'ani ba littafin da ya fi shi inganci kamar yadda yake a cikin mukaddima ta fitul bari wani malami abu zaid ya ce wata rana ya mafarki da manzan allah sallallahu alaihi wasallam sai yake ce masa wai yaushe za ka daina karanta rubutun imamu shafi'i ka zo kana karanta rubutuna yaushe za ka daina karanta littafin imamu shafi ka zo kana karanta littafina sai ce ya ma'aikin Allah ai kai baka da littafi kai ne annabin da Allah ya aiko ya ce a'a littafi na shine littafin Muhammad ibn Ismail al-Bukhari to wannan littafin shi hadisi da kake gani sai ka zauna da malaman hadisi ka koyi menene hadisi wani sai ya shiga rudani imam bukhari ya ce ya haddace hadisai ingantattu dubu ɗari ya haddace kuma wanda ba ingantattu ba dubu ɗari biyu wani sai ya ɗauka ce a ya haka to anan abin da malaman hadisi suke nufi shine turkul hadis. hanyar da hadisin ya zo ita ake nufi wani hadisi sai ka same shi da hanya sama da ɗari ya zo ta hanyar kaza da kaza da kaza ya zo ta hanya kaza ya zo ta hanya kaza kai sai ka same shi hadisi zai iya ɗaukan hanya ɗari sama da ɗari ma to wannan hanyoyi su ake cewa hadisi kaza amma ba wai matanin hadisin ba shi sa da zaka je ka karanta cikin sunan ibn maja akwai hadisin talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wannan hadisin sa da'ifi ne amma ya zama hasanu li gairihi ne saboda yawan hanyoyin hadisin hamma hamadul mizzi yana cewa ya yi bincike ya tabbatar da wannan hadisin yana da hanyoyi sun kai hamsin da wani abu amma hadisi ne guda ɗaya amma hanyoyinsa sun kai hamsin da wani abu amma sai ka zo kana musu saboda kai ba karanta ka'idoji ba karanta abin da malaman hadisin suke nufi da shi ba har ka ji malami da sunan addini na cewa wai kawa'idi da ahalari wai su ne suka shawo daga asali amma bukhari da muslim bola ce yannan Allah ka ɗauko kawa'idi ni dai na yi kawa'idi a makarantar zaure kuma na san da yawan ku anan sun yi zan ba da kyautar dubu goma in mutum ya kawo mun cewa ga sunan wanda ya wallafa littafin kawa'idi a yau zan baka dubu goma yau inda ya kawo littafin an ka ce wane ne ya rubuta kawa'idi misali wannan ma'alimu tanzil ne littafin tafsiri ne na ma'alimu tanzil wa ya rubuta shine albagawi wannan littafin ibnu kasir ne a hannuna al-imam ibnu kasir shi ya wallafa shi haka duk littafin da ka ɗauko risala ta abi zaidin nilke rawani, bukhari muslim duk wani littafi da ka ɗauko akwai mai shi to shi qawaidi waye kawo shi sannan fa tauhidin cikin qawaidi ba tauhidin sunna bane dan baya da ka ce da Allah al ko Alƙadimu? Ƙadimu fa tsoho kenan kuma Allah ba tsoho bane bayan da ka ce da Allah Albaƙi? Da dan haka hatta mai mai aqidatu tahawiyya da yazo yana siffanta Allah da cewa qadimun bilaftida'in kuma wa akhirun bil intihai sai aka mai gyara wanda suka mai ta'aliki sai suka ce a'a al awwalu bil iftida'in wal akhiru bil intihai shi Allah shine na farkon da bai da farko kuma na karshen da bai da karshe saboda haka Allah ya siffanta kansa a cikin alkur'ani huwa al-awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim sannan qawaidin nan ka dauko shi hatta la ilaha illallah da aka fassara a cikin qawaidi ba daidai bane in ka je tsakiyar qawaidi in dai ka yi shi za ga an rubuta la ilaha illallah da bakin baki, da da, da, da, da katon baki la ila ma'anar la la kalika ba mahalici sai Allah wala razika haka ne ma'anarta la ilaha babu abun bautatawa bisa cancanta la ilaha babu abun bautatawa da gaskiya sai wa sai Allah sannan ka je karshen ta akwai wani abu da kira rashada yawa aka fi ki ba sanin Allah ba in dai ka karanta zaka san nan gurin a nan za a ce ma Allah baya sama baya ƙasa baya kudu baya arewa to yana ina bayan ya ce ar-rahman alal arshi stawa ya ce ya ce inna rabbakum allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma stawa alal arshi Allah ya maimaita waɗannan abubuwan da yawa Allah yana sama hatta mai risala ya faɗa ya ce Allah yana sama da zatinsa amma yana ko'ina da iliminsa amma ka zo kana fifita kawaidi littafin da ba a san wanda ya yi shi ba littafin da barnar da take ciki ta fi gyaran da yake ciki ka zo ka ce shi ne shawo daga asali to kaga irin wannan shi sun ce wai man takallama mafi gairi fannihi a tabil ajaibi duk mutumin da yake magana a cikin fannin da bai iya ba to sai ya zo da kurakurai da yawa kuma mutum ya kuskure kuma ya ce ya iya da haka za ga mutumin nan da ya fara sanya ilimin arud al-khalil ibn ahmad al-farahidi ya faɗi wasu ya kasa mutanen duniya gida hudu ya ce akwai ar-rajul yadri wa huwa annahu ya'lamu annahu yadri fa huwa alimun fas'alu mutum ne ya sani kuma ya san ya sani suka ce wannan malami ne ku tambaye shi sai war rajulu yadri wa huwa annahu la ya'lamu annahu yadri sai mutumin da ya sani amma bai ma ya sani ba ma ma ruwansa da abin da ya sani kuma ya riga ya sani din sai ka ce wannan ya rabka ne ku tunatar da shi sai wa rajul la yadri wa huwa annahu ya'lamu annahu la yadri fa huwa jahilun fa'allimuhu wannan bai sani ba amma ya yadda bai sani ba yana zuwa neman ilimin sai suka ce yace to wannan jahili ne sai ku sanar da shi amma wa rajul la yadri wa huwa annahu la ya'lamu annahu la yadri fa huwa al-ahmaq fastanibuhu mutum ne bai sani ba amma bai yadda cewa bai sani ba don haka dole shi ilimi yana da ka'ida duk abin da za ka faɗa game da ilimin hadisi malaman hadisi sun riga sun gama faɗa an gama faɗar matsayin bukhari an gama faɗar matsayin muslim an gama faɗar sauran duka littattafai kowanne an san matsayinsu kowanne an san matsayin shi don haka idan ka zo kana magana da wani yare ba da yaren malaman hadisi ba to mutane za su ga jahilcin ka a fili kuma za a fahimci cewa kila kwangila ce a tare da kai ta rubuta sunna dan mun ga irin wannan mutumin a Kano kirikiri sai zo kalla hadisan manzo Allah sai ce nan an ce annabi yayi fyaɗe, nan an ce annabi yayi kaza nan an ce annabi yayi kaza aka kure shi aka tara matasan malamai suka sa shi a gaba suka kure shi a kai shi kotu ya kasa bayar da hujja aka yanke mai hukuncin kisa to wannan ma na yanzu shi addinin musulunci ai babu son zuciya a cikinsa wancan idan an titsiye shi a sa na ɗan ɗan bida'a to ita bida'a ai dama ba wai wata ƙungiya ta shafa ba duk wanda ya saba wa hanyar malamai magabata ahlu sunna yake yin abin da babu shi a cikin addini da sunan addini wannan ai bid'a yake aikata kuma dan bid'a ne ya za a yi malaman musulunci gaba ɗaya kai ka zo ka saba musu a wannan karnin ka ce kai ne kai daidai ba wanda ya san kayi firamarin hadisi ko sakandare a makarantar hadisi ko diploma ko digiri ko masters ko phd ba a san malaman ka na hadisi a cikin ƙasa ba kawai ka zo ka ringa rubuta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to duk wanda ya ga yana taba hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama ai sanannen abu ne akwai hadisai